أنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر يتذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إن إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ۖ خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الحمد لله الكائن قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا شهدوا بأننا مسلمون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد فالسلام alaikum wa rahmatullahi barakatu. Dukkan godiya tare da jinjinawa da yabawa sun tabbata ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai. Wanda ya hada fuskokinmu a daidai wannan lokacin a kuma kan waɗannan shafuka masu tarin albarka, shafin Dabo TV. da shafin al'ilmu Sina fata da shafin malam bashir umar argungu ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu ya nuna mana daidai ya ba mu yi kwambe ya kuma nuna mana kurakuran mu ba mu kun gyara matattun mu Allah ya fi musu Allah ya rahamce su marasa lafiyar mu Allah ya ba su lafiya mu kuma Allah ya sare mana lafiya mu idan ta mutu ta zo Allah ya sa mu cika da imani kamar yadda yan uwa za su gani a wannan zama ta yau karatu da muka sa mata taken shin dan tarika yana da hurumi yana da hurumin ya ajiye maganan shehu tijani da nufin ya saba aya da nufin ya saba ma hadisi da nufin kuskure ne da nufin wani malaminsa na wani malaminsa ya fi ana iya ajiye maganansa cikin ibada wannan magana ita ce maudu'in kuma a kan wannan zancen a wannan zama za mu tattauna abinda ya sa kuma muka, kirkire kirkiri wannan maudu'in duk da da da yawa da suka shude <clears throat> mun dan tattaba irin hakan munasabobi da yawa cikin karatuttuka sun wuce wanda muka taba kwatankwacin haka amma zama ta musamman akan a haka da wannan maudu'in sai yau dalili kuwa da yawa daga cikin ahlus sunna ba ma yan bid'an ba da yawa daga masu taimaka ma ahlus sunna da yawa daga masu daga ahlus sunna waɗanda suke da ɗan samun ko haka ko rashin samun tabbataccen hujja idan suka kawo wani shubuha ko wata shubuha an ce wanda guda ɗaya ne tak suka makalkale musu da na farkon su da na yanzu gaba ɗaya wannan shubuhar ita kaɗai suka makale ma suna iya kokarin wajen nuna wa duniya cewa shehu tijjani ana iya ajiye maganarsa amma dai ga dai zaman sannan kuma na ga bida'a da yawa suke kira suna kira da yawa ba wanda yake da hujja sai da zai iya kira ya buga kirde ya magana sai ita wannan shubhar da suke ganin ita ce hujja to sai muka ya dace fa mu aje mata zama ta musamman ga 'yan uwa don mu tattauna mu gani wannan ya dan kwanta masa ya tashi ta yi mu ne ba mu gane ba ta yi su ne ba su gane ba duk da yadda ta kaya ga dai mun zauna za mu tattauna a kan wannan matsalar insha Allah ta'ala shin shau tijjani dan tarika tijjaniya zai iya ajiye maganan shau tijjani wannan tambaya da za ka yi ma ahlus sunna wal jama'a kace shin ahalu sunna wal jama'a ko ƴan izara kuke faɗa ko wahabiyawa suna iya ajiye maganan ko ibnu taymiya ko abdul wahhab ko mawane ne ku faɗa suna iya ajiye maganansa wai don sun ga aya ta ci karo da maganan wannan malamin ko sun samu hadisi ya ci karo da magana wannan malamin ko wani malamin ba wanda ba wannan malamin ba wani malamin ya suka ijtihadi na wancan malamin ya fi kusa da daidai da suka ajiye wannan shin Ahal sunna suna da wannan farfajiyar inda su zaka yi wannan tambayar ko shakka babu za su baka amsa gamsasshiya Ahal sunna suna da bakin baka amsa amma ba na samanin yan tarikan tijaniya suna da bakin wannan ba da wannan amsa insha Allah to abubuwan da yasa nake wannan maganar na cewa dan tarika shin dan tarika yana da hurumin ya ajiye maganan shau tijani abuwa ne da yawa kafin mu shiga cikin wannan din sundum akwai abu ɗaya da ya kamata na yi magana a kanta ya cancanta ma in ce a daidai wannan lokacin in yi magana kuma idan rufe bakin wani ɗaya daga cikin tsohofin sarakuna na kano ban sani ba shekaran jiya ne ko ya ne da ni jiya na ga maganar akan canjin kuɗin da aka yi an canja kuɗi. ba sake kuɗi ba a hannun al'umma ya wadace su to yana iya kokarin na cewa shi ne da farko ya fara tukunna a lokacin da bai gama ba yanzu aka sa. sannan yana marhaban da wannan matsalar sannan yana yana nasar da mata mabiya ko kowace al'umman Nijeriya kar su tada hankalinsu kar su kula da maganganun wadansu gwamnoni da suke magana a kan rashin isan kudi a hannun al'umma kar su juya suna gani wai sake kudin idan an sake kudi to ana iya siyan kuriya da ita ana iya siyan hankulan mutane da wannan kudin shasa ba a sake kudin ba yanzu uzurin kenan uzurin kenan to amma sai ni fuska biyu ne zan duba wannan matsalar a babinta na rayuwar mu yau da gobe a hankalce sannan kuma a shari'ance za a duba komai da shari'a ke yi duk abin da ba shari'a ciki barna ne zalla bari magana a hankalce kafin a shari'ance a hankalce za in har an kine a sake kuɗi al'umma su wadatu da kuɗi an ki a sake kuɗi ne don ya zama a hannun kowa akwai gudun siyan siyasa da wannan shine hujja da ko shakka babu mutanen Najeriya ba su zabi wannan shugaban da ke kan mulki yanzu ba da wannan shine hujja da 'yan Najeriya ba su zabi shugaban da ke kan yanzu haka ba dalili kuwa lokacin da aka zabe shi kudinsu su suka cire da kudinsu da guminsu da wahalan su su suka zabe shi ashe kenan yan Nijeriya suna sun san incin su kudi bai sayan su kudi baya sayan su kudi baya canza musu kuriya a lokacin kowa ya sani a dai mulkin Nijeriya lokacin da aka fi sakan kudi na fitan hankali kamar wancan gwamnati ta Goodluck daidai lokacin da aka yi zaben wannan mai ci a yanzu an fi sake kudi a lokacin ya aka yi yan Nijeriya kudi bai rude su ba a aljihunsu ma suka cire suka zaba wannan nan yau kuma ka zo ka ce rashin sake kudin shine kar a siya wa mutane kuriya ka a rawatar da su da can ba wawaye ne da suka zabe wannan shugaban da kudinsu? ko lokacin su wawaye ne yanzu ne kuma ba wawaye ba ko lokacin ba wawaye ba ne, yanzu ne kuma wawaye wannan ko a duniya ba uzuri ba ne balle a gaban Allah wallahi ko a lahira wannan baya zama uzuri rashin isan kudi a hannun al'umma shine wai kar a sake 'yan siyasa su siya hankula mutane da kudi in dai wannan shine wallahi ko a lahira wannan ba uzuri ba ne na daya kenan na biyu shari'a shari'ance a ma'aunin shari'a canji aka ce zai sanda na mulki kudina kudina kudina ne kudinka kudinka ba kudin kowa bane a duniya nawa ne naka ne to yanzu hukumar ke zai ta canza wajen canji a musulunce nake magana a musulunce wajen canjin kuɗi ba bambanci tsakanin shugaba da talaka da na birni da na kauye babba da karimi ba bambanci wajen canji sunan canji in za ka yi canji kuɗi na akwai salon da za a bi riba ta shiga ciki. riban da take shiga nan ba ta bukatan da ta hannun ta wani hanya ta hannun shugaba ne hukuma ko ta hannun talaka riba fa riba ne ko a hannun waye riba ne riba ko a ina ne sunanta riba ne riba fa riba cin ne a shi riba cin zaka canza min kudi na to annabi cewa ya yadan bi yadin mislan bi mislin yadan bi yadin mislan bi mislin da yawa daga malamai na ga suna magana akan POS da suke kara kuɗi yana da kyau kai magana akan wannan ba mai daidai ne to shi wannan da yake zai canza mun kuɗi na sai ya karbe kuɗi na dubu na goma misali sai ya ke ban dubu goma wai da nufin bai isa ba ko da nufin kar ya bani yan siyasa su yaudare ne? sai ya rike kudina sai ya ban dubu biyu a cikin goma ko ya ba uku a cikin goma ya ma hada ni da wahala kana gani wannan hujja ne a lahira kai akramaka Allah kana ga wannan hujja ne a lahira sannan kuma riban nasi'a ba ta cikin wannan riba ta jinkirin bani kudina riba ta jinkirin canjin da muka yi da kai baka bani kudi na gaba daya ba wannan riban kana babu a wannan gurin kana ga ko wanda ya sai ce ba riba a wannan farfajiyar kana ga kuma lahira an ci banza ba wannan riba a ciki ribar nasiya babu a wannan gurin na jinkiri baka ban kudi na ba ko ban san mada zaka bani ba yanzu yau ko gobe ban san mada zaka bani ba ka haza ni da wahala to in za a yi wa duniyan ilimi da al'umma adalci a yi kawai amma magana wai in an sake kuɗi. ba mahaukata ba ne da suka zabe shugaba da kudin su ba mahaukata ba ne kuri baya canza musu rayuwarsu da incinsu Ka dane daga cikin su masu wannan akidar inda wannan shine akidar in Nigeria da shugaban yanzu wallahi bai cewa wannan shine babi dan sokacin zan yi wa wancan mutumin sai mu dawo kan karatun mu da muka ce shin dan tari kai da hurmi aje magana Shehu Tijani kana gana da wannan hurmi me yasa muka bari haka mun fara biyu jami'in ahlus sunna da jami'in su yan bid'a din dalilinmu kuwa littafin nan da sauri tattafan su baye ban na sauri tattafan su baye mu aje su a gefe tukunna a je wannan littafin kai tsaye dalili ya kai talatin haka ya kai kusan talatin na wannan maganar tamu akwai guda biyu a in kana da darul kutubi ilmiya kafin mu fari ainin kalmar muna da hujja shafi ta goma sha bakwai in ka so ka rubuta an yau kace kace kana da hujja a shafi ta goma sha bakwai dalil fikri a juzu ina farko ina ne hujjar ga wannan maganar kana da maka wannan maganar to ma da hujja da shafi ta goma sha bakwai ma da hujja a shafi ta ashirin guri biyu kenan ma da hujja a shafi ta ashirin da biyu guri uku ma da hujja a shafi ta ashirin da uku guri hudu ma da hujja a shafi ta ashirin da bakwai ma da hujja a shafi ta talatin hujjoji biyu a gurin sannan muna da hujja a shafi ta talatin da biyu takwas a dai wannan shafi muna da hujja har ila a shafi ta talatin da biyar kai muna da hujja ta talatin da bakwai muna da hujja hujja goma akan wannan maganar na kuma sha ɗaya a shafi ta talatin da tara na sha biyu a shafi ta talatin da tara ɗin har ila yau muna da hujja ta goma sha uku shafi ta arba'in muna da hujja shafi ta goma Eh, eh, a shafi ta arba'in da ɗaya muna da hujja ta arba'in da biyar muna da hujja kaga goma sha biyar mun samu sannan muna da hujja a shafi ta arba'in da takwas sannan hamsin da shida sannan sittin da biyar sannan sittin da shida sannan sittin da bakwai kaga mun samu ashirin muna da hujjoji ashirin sannan kuma har ila sittin da bakwai da muna da hujja ashirin da ɗaya kenan shafi ta saba'in da biyu muna da hujja shafi tamanin da tara muna da hujja shafi ta 96 zuwa 97 shida zuwa tasa'in da bakwai kenan muna da hujja guda biyu kaga shirin da biyar. sannan muna da hujja a sha ɗari goma ɗaya, one one one muna da hujja A shirin da shida, ina gani shafi da bakwai shabita ɗari da hamsin. ashirin da takwas shafi ta da hamsin da ɗaya ashirin da takwas da hamsin da biyar da hamsin da takwas zuwa hamsin da tara kaga mun samu dalilin talatin cuk sannan muna da hujja bai ta shafi ta da sittin da tara guda biyu shafi hujja guda biyu a gurin talatin da biyu kenan a shafi ta da saba'in da shida akwai a ah, saba'in da a ah, 170 kenan da dari da saba'in cuk akwai dari da saba'in da uku akwai dari da tamanin da uku akwai dari biyu da ishirin da biyar akwai hujja guda biyu a gurin kenan mu da hujja shafi ta dari biyu da arba'in da uku shafi guda biyu a shafi ta sittin da hudu mun sallake wani dalili guda biyu shi ma a can duk waɗannan gaba ɗaya dalilai da muka suka sa muka faɗi cewa shin dan tarika yana da hurumin ajiye maganar shau tijjani wannan jawahir ma'ani kenan amma janul gawani fi sharhi jawahir ma'ani na sukairij muna da hujja guda kamar haka shabita hamsin da hudu muna da hujja da hamsin da biyar da hamsin da shida hamsin da biyar muna da hujjoji guda biyu maganganu ne guda ɗaya biyu maganganu ne guda bakwai daga sukairij a wannan littafi duba da wannan maudu'in muka ce shin a dan ne kan da hurumin yanzu ya ajiye maganan shau tijjani da nufin wani ta saba ma aya ko hadisi ko maganan waninsa wannan maganar ita ce maudu'in wuraren da na kaf ajiye wa nake na tabo su zan karanta guda ɗaya guda ɗaya na shafi ta ta 64 zuwa 65 ita kadai yanzu zan karanta don ita kadai man tana da muradi na babin muradin topic ita kai tana da shi to ita wannan kadai zan karanta a cikin 30 da doriya kuma wallahi wannan ba shine kasuwa na yau kawai ba karatun na wai kenan ne irin karatu na kenan ina da abu 20 goma sha ashirin ashirin karatu na bai kare ba akwai su a gefe shasa wannan guda ɗaya cikin kaji dai na ambaci shafi na ce da hujja game da wannan topic kuma na ka rubuta to yanzu zan karanta wannan din guda ɗaya daga ciki tana da hudu zan dan zakulo dai a ciki kawai ina karantawa al'umma suna ji insha Allah ta'ala to ita wannan din a darul fikri za ka bude ta shafita 63 da nan za ta fara shafita 63 za ta fara sai ta tafi to in kana da darul kutub ilmiya shafita ta 112 in kuma tana da darul hayayi shafita 194 nan ne za mu fara abun tattaunawar to mai saurare saura gare ka shidan tare ka ina da hurin na ga komen jiyawa jiya kafin a waye gari na yi karatu na ga zage da yawa na ga abubuwa kaɗa yawa amma abu mamaki kuna da iyawa wajen komen kuna da tacewa wajen komen amma ba ku da iyawa ko tacewa shi ne kaɗai kuka rasa amma kun iya rubutu kam ku rubuta a komen ku faɗi abubuwa da yawa wannan kun fi kowa ma iyawa wannan kun fi kowa iyawa amma an ce a zo a yi bayani to nan ne abin take afuwa To. To. Ga shi dai za mu tattauna a kai. To na farko a dai inda Shehu Tijani yake magana da aka yi masa magana a kan siffar muridi. Siffar muridi da halin muridi da abun da zai shiga tsakaninsa da ustazinsa malaminsa abin da zai yanka su su rabu tafiya ba duwa ba zuwa daga nan za a yi sukuwa to ya ce wa amma sifatul muridi wa halihi wa mai yakata'uhu an ustadihi فاعلم أنه سألنا سي مسائل من جملتها ذلك Aliyu Harazim yake cewa mu muka tambaye shehu matsaloli da yawa muka tambaya daga ciki akwai wannan wani su su'al ga yadda su'al tambayan tawakana yace sada tina radiyallahu ankum wa ardaakum wa matta al muslimina bi tuli baka'ikum wa maswaakum Jawabu kuma masa'ila minha muridi as-sadiq ba kowane muridi ba kowane dan tarika ke magana ba dan tarika na asali wa khurujihi anil maqtil lahiq kubutansa da halakan da ke zai samu zai tunkare shi bi wa'adin sadikin wa sulukihi wa tarbiyatihi qabla liqa'i shaykh as-sadiq sa har sulukin da zai yake zai dauka kafin ya ma hado da shehunsa ko kafin ya shiga tarika tijaniya wa idamatihi matihi alama yunjihi min rabbihi bi azmin sadiq irin ne da zai kubuta azaman da zai yi ya samu kubuta tsakaninsa da mahaliccinsa wajen bin shehu tambaya Allah alaihi bi qurrati ainihi ko ainihi wa kashafa lahu al-gita'a bi annahu kafiluhu wa murabbihi wa hallahu ilka al-qiyadi ilayhi fahallahu ilka alkiyadi ilaihi shin akan muriri akwai ya sakan ma shehu drabin din hannunsa ko mansa daga shehu kawai wa taslimun nafsihi bil kulliyati ilaihi kuma ya masa ya sallama masa kansa din mai gaba daya kawai shi komai ba nashi sai na shehu yana da wannan wattiba'uhu fi ma ashara bihi alaihi kuma bin shehu cikin abu da ya ishara wala yukhalifuhu lahzatan ba yadda zai saba ma shehi daidai da kiftawar ido daga cikin su'al din har yanzu abu da muridi zai zama haka daga sifarsa la yukhalifuhu lahzatan fi ma amarahu bihi idan shau yake kai wani abu ba ka saba ma shau da kiftawar ido wa nadabahu ilai ko nadabi ya ake kai ba ka da saba <coughs> hurmin saba masa da kiftawar ido wala yasaluhu mal hikmatu fima fima ashara bihi alaihi kuma ba za ka tambaye shi ba ko muridi bai tambayan shehu menene hikiman abun da ka ishara zuwa gare shi fima zahara lahu min fi zamihi annahu mukhalifun li shari'ati nabiyhi cikin abun da shi muri ne ke ganin cewa abun da fa shehu ya fara ya saba ma'aya abun da shehu ya fara ya saba ma hadisi ko da haka ne ba za ka saba ma shehi ba daidai da kiftawar ido ba za ka saba masa ba bayan ma ba za ka saba masa ba ba za ka bar maganan shehu ka ce wai ka gane wata, aya ba ba za ka bar maganan shehu ba ka ce ka samu wani hadisi aw yahtabiruhu da maganan shehu wa yanzur fi shawahidi wa dala'il allati ladayhi wai kake zaka duba shaidu zaka samu dalilai daga Qur'ani dalilai daga hadisi maganar shau na ina majinginan sa da ina ina makomar da me ya dogara ba za ka yi haka ba ba aiwa ba aiwa maganar shehu wannan din li Allah ya gatarra bi dhalin al mudillin alladhina bayna yadayhi wai gudun kar shehu ya batar da wadansu da wannan maganar kai wadansu surudu da wannan maganar duba da ka bari in yi bincike a littafi a Qur'ani ko hadisi hakan an hana maka waɗannan matsalolin me yake tafiya tattare da ita ne fain kunna sayidi bi tasdiki min awwali min awwali wahalatin laddi'aihi aw liddi'aihi al-mashayikha liddi'aihi al ita to asad sallama ma shehi a karon farko tunda shi shehi ne wa tarbiya wa tarqiya wa nazra wal hal idan muka ce shehu ne kawai bari mu rinsa ido mu bi shi kar mu sawa masa bari mu aje ayar a gefe idan muka ce haka yace la ra'ayna ma yukazzibuhu fil hali wal ma'an da kuwa sai mun ga abin da zai ta shehu a Qur'ani ko hadisi a fili <clears throat> eh ko yanzu ne zai ta shehu ko daga bisani akiban zai zo sai akan wannan aya ko na hadisi ya ta shehu <clears throat> afwan idan shehu ya fare wani abu muka rinsa idan muka bi shi tunda mun ce shehi ne tunda mun ce shine murabbi yayi mana tarbiyya tana muka samu tarakki doba da hali da sauransu in muka ce za mu sallama in ji tambayar su Aliyu Harazmi suke magana in muka ce za mu sallama din za mu ga karyansa a zahiri a fili a Qur'ani ko a hadisi wa in kunna la budda min ikhtibari wa imtihani idan muka ce ina kar mu sallama mu dai gwada mu gani abin da ya faɗa mu zakulo akwai ne a Qur'ani akwai ne a hadisi akwai shawahi idan muka ce mu yi haka khifna ala anfusina min at-tard wal bu'd min hadratil malik ad-dayyan muna tsoron kuma anan din kar muna tsoro wa kawunan mu kar kori yazo a kore mu a tareka a nisantar da mu daga halaran Allah mamallakin addinai gaba daya wa ayyu alamati lil arifi to menene alaman arifi kaga yadda tambaya take wannan daya kina cikin talatin da dauriya kana sakanya abu biyu ka yarda ka saba ma qur'ani ka karya ta an kore ka ba ta jididi wa huwa fi ayyami dahrihi fil malabis wal ma'akili bayyana ma haqiqatu shekhil kamil da Allah bayyana mana mai wane ne alifi wane ne shekhi wanda yake ya kai al-kamil shaykh al-kamil wattilmizi sadikil wasil guda biyu din nan muridi almajiri na gaskiya ba jabun almajiri ba masu boye hakika ne lamari wanda yana usuli kai mana bayani bayanan shafiyan wa nassan min mahallihi bayani mai warkarwa wanda baya baya rage maka cutan a jikinka ko kaɗan kuma nassi ne a gurinsa wafiyan cikakkiyar nassi wahal talabul shaykhi fardu ainin ala kulli muslimin shin neman shaykhi fardu ain ne ka nemi shehi ka makale ka rike fardu ain ne neman ka ga shehi shigan ka ga tare ka shehi neman ka ga shehi ba yadda za a ya zama kana da tarika ba ka da shehu aisha sa ka ce man laysa lahu shehu wa shaytanu shehu dole kana da shehu to neman shehu farilla ne fardu ain ne wa hal talabu shehu fardu ain ala kulli muslimin kowane musulmi ya nemo shehi fardu ain ne ku jira amsa a can ba wai suna cewa ba shiga tarika ba farilla bane ba shiga tarika mustahabi nake magana to na ce tambaya ake yi neman shehi samun kaga shehi samun kaga tarika ba ki zai kana da tarika ka da shehi sai aka ce to fa yajibu ala kulli fardin fardin an yatluba man yusiluhu ila Allah ta'ala ba'da ta'limi fara'idi aw huwa khasun a ba'din duna ba'd fa in kunna bil wujubi ala kulli fardin fardin bayyin lana ma wajhuhu idan ma muka ce farilla ne a samo shehi ina wajikin? wai su suna tambaya ina dalili ina kaza amma kuma za ta maka kai baka tambaye shehu ba su masu tambayan kuma tambayan shehu ba suke wa in kunna bi takhsisil ba'di dun al ba'di bayyin lana aidan ma wajhuhu wannan duk su da can suna hurmin tambaya amma kai na yanzu baka da wannan hurmin tambaya sai aka ce wassalamu aidun alaikum wa rahmatullahi kaga karshen tambaya fa ajaba sayyiduna radiyallahu ga amsa shautu jani wa nasul jawab ga nassin yanda ma ya amsa ba nakaltowa aka yi ba nassul jawab i'lam ayyadaka Allah bi ruhihi ayyadaka Allah bi ruhihi أن المريد الصادق هو الذي عرف جلال الربوبية وما لها من الحقوق في مرتبة الألوهية على كل مخلوق زي ما كشمفدا وانين مريد نغسكيا muradin mu a gaban gaban gaban larabci duk zan karanto inda na zo nake bukata ne nake saya nake saya muku wa annaha mustawjibatun min jami'i abidihi dawama du'ubil bil khudu'i wat tadalluli ilayhi wal ukufi ala mahabbatihi sayawa kan soyayyar shehu wa ta'zimihi wa dawamil inhiyashi ilayhi wa ukufil kalbi alayhi mu'ridan an kulli ma siwa hubban wa iradatan ko nufi ba za ka nufi wani shehi ba fa ko a nufi cewa aka yi wa ukuful kalbi alaihi zuciya ta kafe ta saya ga shehu mu'uridan ta zama tana mai juya keya an kulli ma siwa duk abun da ba shehe ba zuciya tana juya mata keya hubban wa iradatan kauna da nufi kar ka kaunaci kowa sai shehu kawai kar ka nufi kowa sai shehu kawai fala garada lahu ba ka da wani muradi a gurin shehu kawai don shehu ne wala iradata fi shay'in siwahu ba ka da nufi cikin komai sai shehu kawai me yasa li ilmihi anna kulla ma siwahu don kai ka san duk abun da ba shehi ba kasarabin da qiyatin ya sabu zam'anu ma'ani hatta idza jahu lam yajidhu shay'a ya aya kaman ka ya ce duk wanda ba shehi ba kaman ka ya ce ba ta da asali Kawar wani yayi ba asali daga a duniya abun da ba ta asali kawar wani ya ce akwai fotonta mai ta ba ta nan Kawar wani ya kenan za ka ganta a nesa ga fotonta amma idan ka zo wajen ba ta nan kana ishi ruwa kana da ka zo ka kogi ne ko ruwa ne kana zuwa a ta zajahu don lam yajidhu shay'a duk wanda ba shehi ba kayan banza ne to na nake faɗa duk wanda ba tijani ba ba shau tijani ba tarika wallahi tallahi kasarabin da ya ce ya sabu zam'anu ma'a duk wanda ba shau tijani ba tarika ba ta da asali kaman ya take kaman ya take ni ban san ta yana wannan ka samu ka kira ne ba ba mu bude layin kira ba mu aje komai me kake bukata zan yi da kai Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Kai ka san muna program ne ka kira ko da yaya? Eh na sani mana. Yanzu program ka kira ne? Eh akan program na kira na nemi live ne kuma wallahi ban gani ba nake so dan tambaya kan wannan channel. To kai ban ma bude layin ba kai ma ka sani. Dama muna bude layi WhatsApp ba mu bude layi ba ka ne ma baka san ba kuma ka kira ta kola. dole a taimaka min kan wanne abin nan ne kan isha ne ko kuma eh, wanne abin nan ne zan zan duba an gani abin nan bukatan ka ci ne ko kallo ne kawai eh ina so zan gani zan zan kalla ne to akwai a Aisha FM akwai babu a Aisha FM akwai a Dabo TV akwai a ilmu zai tafata da ina kake kallo ne da ina ganin a kai a ina ka kalla yanzu A din. Ayana ka kalla yanzu ka dauka. Na duba akan yin sha tun jiya ne da daddare na gani na gani akan Facebook an yi posting na da kuma program din ne nake so. A jikin foto ka gani akwai tambarin wannan shafin ta al'ilmu zai ta ka duba wajen. Kai ka ga abu ana program. ba a sa nan man kira ba ce a kira wa ce a bude la kullum ka san sai an je wani lokacin ake bude layin kira wai ka biyo ta wani gefe ka zo ka kira ka ce wai ka kira program ne inda so ka ci kake so da zan bude ma layin ma gaba da kai ba sai na karasa karatun ba ma to mu zo karatu mu jama'a duk wanda ba shehu ba tarika tijaniya kaman kawarwan ne yake sannan falamma arafa hada wa arafa ma alaihi min dawamil uqufi ala al-inqita'i ila al-hadratil ilahiyya وعرف حصه حصة نفسه وكثرة شؤمها وشرها وأنها في جميع توجهاتها مدادات لحضرة الألوهية وأن جميع حظوظها ومراداتها مناكدة للحقوق الربانية وعرف ما فيها من التس... من التثبت والتثبيت من أن النهوض بالقيام بحقوق الحق ومعرفة ما يجب له تعالى من الخدمة والعدب nema alifatuhu min almaili ila rahat wa ɗaukufi ala shawa ala shahawa wa linkitahu an khalikil ardi was samawat wa anna jami'a huzuziha la taduru illa fi hadha almaidan illa fi hadha almaidan sai yace wa arafa ajizahu an taqwim hadhihi an-nafs al-ammara bisu kaga kun gida yanda tambayan take akasin abunda zai zuciya za ta hakaito wai ka ce kana da wani abu na hujjar sauransu sunan shi nafsu ne al'amara biso sai ce wa an radiha ila alhadratil ilahiyyati munkati'atan an hawaha wa shahawatiha wa arafa annahu in akaba ma hala hadha alhali istawjaba min allahi fil ajili wal min al-ghadabi wal makti wa shiddatil azabi wan nakali mu'abbadil mu'abbadil la la la la la haula wala quwwata illa billah waye da zaran ka zo ka fahimci wani yamo a matsayin hujja a matsayin shahid da yake tikar da maganar zancen shehu hakan zai wajabta maka menene Istawajaba, min Allah fil ajili wal ajili ko a yanzu ko daga bisani ma zaka zaka hadu da Algada fushin Allah min algadabi wal makti wa shiddatil azabi wan nakali al mu'abbadil khulud mimma la hadda lahu wala gaya zaka hadu da azaba mai sanani gan Allah mara iyaka mara iyaka mara karshe وارتعب كلبه من هذا البلاء الذي وقع wal والعلة والعلة المعضلة معدلة نعم والعلة المعدلة التي لا خروج له منها فلا يمكنه المقام مع نفسه على ما هي به مما ذكر قبل من استجابة الغضب من استجابة الغضب يفرق ينظر والمكت من الله تعالى ولا قدرة على نقل نفسه من مكرها الخبيث هذا ما خبيث هذا ما خبيث من مكرها الخبيث إلى hadratil ilahiyya fa hina arafa hada. to yana maka shimfida ne fa har yanzu ya sorotar da kai gudun karka sawa mashehi yace ce hina arafa hada raja bi sidikin wa azmin wa jiddin wa jitihadin fi talabi tabib alladhi yukhallisu min hadhihi illati almu'dila wa yatawna tabibi shehu kudurci haka tukuna kafin ka nemo shehu yake wa yadulluhu ala dawa'i alladhi yujibu kamala shifa wa siha fa hadha huwa al-muridu sadiq wa amma ghayruhu kuma ba irin wannan sifar daga muridi mimman lam yattasif bi hadhihi sifati al-mutaqaddima wa huwa talibu la ghayr kar yajidu wa kada la yajidu ta'allakat nafsuhu bi amrin wa talabahu ba ka da zabi ba ka da kuma neman shauƙai a gaban ka kawai shehi ne kawai don yanzu kai mai cuta ne mara lafiya ne ka neman likita wa amma al'awwal falikamani falikamani sidikihi ya kuma bai zama falikamani sidikihi falikamani ne na ga nuska na rubuta kamal kamal ne wa amma al'awwal falikamani sidikihi kana shaykhu akrabu il kana shaykhu akraba ilayhi min talabihi fa inna inayatal hakki bihi allati wahabathu wahabat ذلك العلم المذكورة هي التي تقود إلى تقود إلى شيخ شمريدين كنا وتلقيه في حضرة الشيخ الواصل shi zai kai ga halaran wannan shehi da zai kai ka zai baka usuli shi da kanshi din wa tukallibu lahu kalba shehi bil mahabbati wa ta'zim ka cika da soyayyar girmamawa ne kawai kai muridi ba ka da komai sai soyayyan shehu da kuma girmama shehu kawai ba ka magana bincike da karatu babu fayaka ul i'tilafu bainahuma wal adab nan kaunan za ta samu shakkuwa tsakaninka da kuma ladabi fayantafihu babul usul fayanfatihu nam fayanfatihu nan ne zai budu gare ka zai budu babul usul dok kenan ko usuli baraka sama ba sai da wannan sifar har yanzu ba mu je inda nake bukatar gaba yanzu tambayan an gaba gaban muke tabawa mu je can abun yana gaba ne dan kar in sallake na cin na sallake wani abu na ciki li anna inayat al mata mata waqa'at ala amrin jazabadhu jazaban kawiya an kawo sa jazabi mai karfi a guri don ka samu ruduwa la yumkinu tawakkufu in akwai jazabi a zuciyarka shaukin talume ka to ba ka da kai ba kai ba kama buri ke tafiya kawai walau kana ma kana فالذي يجب على المريد الصادق في الطلب مع كمال العلم المتقدم وشدة الاهتمام بالعمر المطلوب وعماية الكلب وعماية الكلب عن سوى مطلوبه فلا يشتغل بشيء سوى ما يريد هذا هو الصدق المفيد وهو الذي يخرجه من المقت اللاهي فالذي يجب على المريد قبل لقاء الشيخ ماذا؟ an yulazima dhikra kamar yadda in yasi ya fada wannan kabla likayi sheki ne kafin ka shiga tarika kenan kafin ma ka zama dan tarika za ka samu usuli kai yanzu dai ka ladaki zikiri tukunna wasalata ala nabi da salatin annabi zikirinka da salatika ga annabi kafin ka zama dan tarika ne tambaya ta kafin ya nisa shi akwai dan tarika mara shehi kafin ya samu shehi yanzu dan tarika ne bai da shehi daga bisani zai samu shehi akwai wannan yadda zance zai kida salati bi shiddati huduril kalbi fi ta'ammulil ma'ani hasaba taqa ma'a intikadihi annahu jalisun bayna yadayhi sallallahu alaihi wa sallam kaga yadda zaka maka eh, azama an sa annabi a tsakiya ma dawamin iradi an kulli ma yakdiru alaihi min hawan nafsi wa agradiha duk abin da zuciyanka yake so kiraya maka aje ta a gefe ba ta amfani wasa'i fi kulli ma yuhibbuhu ko ma yuhabbibuhu ila Allah ta'ala ka dinga zabira kana nema menene zai kai ka ga su kaunar Allah min nawafil khairati wajen aikin alkhairi wa hiya ma'rufa sananniya ce fil awqati وقت الدحى وقبل وقبل الظهر وبعده وقبل العصر وبعد المغرب wannan kaga wata babi ne shi ita tana zaman kanta ba'da isha'i wa ba'da nuhudi min an-nawmi wa fi akhir al-layli wal yukallil zalika wal yukallil min zalika to muje ya hanyar bare da mahallu wa yaj'ala ihtimamahu bi dhikri was salati ala an aksara minan nawafili zikirin da za ka yi da salatin da za ka yi ya fi sallolin na filfilun nan yawa fa inna zikra was salata ala nabi sallallahu alaihi wasallam miftahu abwabil khair zikri da salatin annabi mabudai ne na kowace alkhairi sam an ta'an gaskiya ne ma al'uzlati fi waqti zikri wa taqlil gizai wal ma kare na cin abinci da yawa kare na shan ruwa da yawa babin musulmi ne gaba da yawa ne kama ba cin abinci da yawa ba shan ruwa da yawa a babin usuli akwai mun a baya can mun kan wannan wastimali shay'in min siyami wa sam ka dinga lazuntan azumi da yawan shin shiru ila ghayri alayka mimma huwa musattarun inda ahli tariq wal hadar al hadar jan kun gare ka min kasrati at-takhliti min al-azkari kar kana yawan kuda azkar wa kasrati tash'ibil fikri bain akawil mutasawwifa kuma kar kana yawan sa tunani da tafakkuri cikin maganganun sufaye ce ya aka yi haka to in haka ne ya aka yi haka in haka kuma fa in ka zafa ka zafa kar kana yawan yin wannan din me yasa fa innahu mattaba zalika ahad fa aflaha ba wanda yayi hakan ya rabota a duniya babu shi a duniya kaf ba wanda ya zama yana tafakkuri da maganganun sufaye a ce kuma ya raba wata babu a duniya walakin ya ja'alu li nafsihi zikran wahidan yahtamu bihi kawai ka riki zikiri ka kawai kai ka saya wa wajhatan wahida tamu bi kada ki fuska daya kawai ka saya muradi daya kawai ka saya wa aslan sabitan yuawilu alaihi min at-turuqi hadha suluquhu wa tarbiyatuhu li ka'i shaykh duk wannan kafin ka gamu da shaykh tukuna zakai hakan ka koya kanka hakan kafin ka haɗu da shaykh suma ya sa fi talabi shehil kami sannan sai ka dinga laluban ina shehin yake kamil yake ka dinga neman shehi kama kala tamtam wani mutum mai suna tamtam ba fa tamtam na cewa fa suna mutum ne a ka tijaniya wai kama kala shehi tamtam wani mutum mai suna tamtam ce a talibu saliku la yanzuru fi gairi matulubihi at-talibu la yas'a fi gairi matulubihi at-talibu la yahtamu fi gairi matulubihi fa hadhihi sifatul muridi wa ahwaluhu to yanzu gaba ta biyu zai shiga gaba ta biyu zai wa amma ma katahu an ustadihi fa umurun abunda zai raba muridi da shehu ya yanka shi ya tafi ga shehu gashi ba haduwa suna da yawa wa kada kala sayyiduna radiyallahu da shautu jani ya fara ya ce al umurun lati takunu sababan li tardil muridi an shaykh sababin da al'amuran da za su zama sababin yanke fitan mutum daga tarika suna da yawa daga cikin min alagarar a ce kana da garab shiganka tare ka binka ga shehu mai muradinka ka kana da wani garar kai ba da tare ka bane kai ba da tare ka bane idan kana da garar in garab dinka bai bin baka samu bukata biya bukata ka ba ai zaka ce to ba wani bukata kawai dan shehi ne sai ce wa min alayhi taradu bil kalbi wal lisani daga ciki kuma akwai ka wa shehu baya ta hanyar zuciya ko harce ya fara kai gabas ya gabas kai yamma a harce ko a zuci an kore ka tarika wa minha kazazatul muridi min zuhuri bashariyati shekhi bi amrin la yutabiqul ma'rifa kuma daga ciki akwai wai muridi ya dinga ganin shehu ma irin mutum ne dai kawai haka irinsa mutum ne yana da tawaya mutum ne fa kawai dai shi ma dai eh, halin bashariya yana kama shi yana kaza kaza in ka aje shi a wannan matsayin zaka halaka wa minha sukutu hurmatihi min al sannan ka ji ba ka girma shi wa ka kai ba zan tarika bane duk wannan akwai a ciki fa amma aradu sawa'un kana dunyawi aw ukhrawiya garat na kanin ko na duniya ko na lahira muradin karin na duniya ne ko na lahira ne in kana duba wannan da tare da shehu kai wannan tarika bane ko na lahira ina bin shehu ne don ku muta a lahira ina bin shehu ne don in kaza in samu kaza a lahira ko shi ne kai wannan tarika bane wa ammal agradu sawa'un kana dunyawiyatan aw ukhrawiyatan barat naka nan ko na duniya ko na lahira ne in akwai ba kai dan tarika ba ne yace wa zalika anna shaykha don shi shaykhi la yushab wa la yura illa lillahi azza wa jalla ba tarayya da shaykhi ba a sanin shaykhi don mutum ne malami ko don ya yi karatu don don don sai dai lillahi don Allah kawai idan ka so shi don Allah ba don muradin ka ba na duniya ko na lahira to wannan za ka rayu da shehi silali shehi fi amraini ba don wani abu ba sai don Allah kawai wahiya fi amraini ya'ni as-suhuba a cikin suhu ba din kuma fa in ma ni waliyahu lillahi ta'ala bi an yaqula hadha waliyullah ko in ma ya dauke shi ce wannan waliyi ne na Allah wannan walihi lillahi ina dauke shi ne waliyi tamkar waliyin Allah ne kawai nake bin shi wa sirru zalika fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam mukhbiran an Allah ta'ala man aada li waliyan qad adantu bil harbi wa fi tayhi man wala مفهوم المخالفه كلام من والى li وليا li لاجل annahu ولي ولي استفيته واتخذته وليا kawai ya bi shi ne don mahun don ya bi shi ne kawai don wali ne da na zabe shi na dauke shi tamkar wali to da Allah a duniya wa ka san wali ne Allah ya zabe shi bayan sahabban da aka ba da stampi bayan so irin abin nan irin su waisul karni waɗanda annabi ya ambace su wane ne a matsayin wali kuma zababbe Allah ne ya dauke shi wali a ina ka sani a ina kuma za ka sani siyasa da yanzu kuma wa hadha huwa sirrul akbar jazibu lil murid ila hadratillahi ta'ala idan ka dauki yau tamkar mutum ne kawai haka ka dinga ganin kuskuren sa amma idan ka dauke shi kawai shehi ne ka kubuta na da yake nan yace wal amru sani ya'lamu anna shaykha min abidil hadara ka sani fa shi shehi bawan halara ne na Allah ba bawa gama gari mutanen da kake kake kake ganin su a duniya ba a bawa ne daga halaran Allah wa ya'lamu ma yajibu lil hadrati min al adab ya san menene wanda yake wajibi a halaran Allah na ladabi ya san wa ma yufsidul mar'a fiha me zai gurbata mutum daga halaran Allah min al awtari wal arab duk ya sani wa iza alima hadha yashabuhu li yadullahu ala Allah wa ala ma yuqarribuhu ilayhi kawai zai bi shi don yin masa wani ne Allah da kuma zuwa ga Allah wa suhbatu fi hadaini al-amrayn la ghayr wa man sayba li ghayrihima khasira ad-dunya wal akhirah in ka kana bin shehu kuma bayan wannan din da aka faɗa guda biyu ka asara duniya da lahira mu je zuwa an gaya maka abun yana da zai ka shafi uku ma sai ce fa'ida idza arabta hada fa'arif sai kuma ka sani annar rabba subhanahu wa ta'ala yu'budu la li garajin ana bautan Allah ne ba don a san wani abu ba ana bautan Allah ne ba don a samu wani abu ba haka kuma ana bin shehu ne ba don a samu wani abu ba duniya ko lahira ka ji magana daga jawahirul ma'ani kaji ce bal idrabiya idrabul ibtali idrabi idrabul ibtali yace li kaunihi ilahan yastahiqu al-uluhiyya wal ubudiyyata min zatihi kawai don dai Allah ne ya cancanta a bautan sa duba zati tsara komun sa shi yasa kadai kawai ba don a samu wani ba ne ba ba don a baka aljanna ba ba don a kare ka rauta ba kake bautan Allah to shi ma shawo kana mishi ba don yin nuna maka tafarkin aljanna ka kubuta a lahira ba ba don kuma ka nisanta wuta ba wannan duk garin na duniya da lahira ko ka san wani abu a duniya da son a'a duk wani ba kawai don shi shehi ne zatan haka ya fara ce balli kaunihi ilahan ya al-uluhiyyata wal ubudiyyata min zatihi lima huwa alai min mahamid sifatil al-aliyya wal asma'il bahiyya don kuma da siffofi ne madaukaka kawai zaka bauta masa don yana da sunaye ne madaukaka kawai kake bautansa wa hadhihi hiyal ibadatul ulya sai ce wa kazalika shehu haka ai shehi ma kaman bautan Allah haka bin shehu yake wa kazalika shehu yushabu la li ana bin shehu ba wani dan muradi ba ba wani muradi ka tare da shehu babu bal ba haka ba shi ma kaji idrarul ibtali litajlubahu litajlubahu muwalatuhu ila wilayatillahi ta'ala kawai zaren da yake tsakaninka igiyan da yake tsakaninka da shi Yi hada tsakanin igiyan ne kawai wa ya ta'arrafa minhu al-adaba al-mardiyya wa yashinu al-abda fi hadrati wa kullu ma kana min mutabati hawa Walaukana mahmudan duk abun da zuciya ya bi duk abun da zuciyanka ya bi shi ko da abun abu ne mai kyau kai kaji duk abun da zuciyanka ya sa ka bi wannan abun ko mai kyau ne ya sa a shafi ta a baya can akwai inda yake cewa ka ba ta karban mustahsanat wai wannan abu yana da kyau a ka ba mustahsanat an zo ana ana magana cewa a cikin bida akwai bida hasana bida hasana bida hasana to a jawahirun ma'ani juzu'i na farko shauta 22 tarika ba ta musta hasana tarika ba ta bukatan wani mai da kyau ne kamar ana sawa addini akwai bida hasana amma tarika wallahi ba bida hasana ba hasana ba ce ba kodin ka ake gashi na an faɗa ko ma mai kyau ne za a kore ka kana gani walau kana mahmudan wa huwa shaynun ala abdi fi hadratillah ko kana gani abun yana da kyau lalle yana da kyau din a halaran Allah ba shi da kyau yace walizalika umirat umirat shuyukh bi kamhil muridina wa zajrihim an mutaba'atil hawa duba da wannan kana ga waya yana da kyau da a'a duba da aka suka jawa muridai kunne akan bin son zuciya sunan shi son zuciya ne fa duk abu da ya saba shehu sunan shi son zuciya ne ko aya ne ko hadisi ne fi akalli kalili duk karancin abun لأن المريد في وقت متابعة الهوى a lokacin na muridi ya zama yana bin son zuciya ya bar maganan shehu ko ya bar tarikan shehu a lokacin wannan muridin kafirun billahi kafiri ne ga Allah kafiri ne muridin a lokacin nan kafiri ne kafiri ya san ke faɗa in ka sawa man shehu tijjani zaka kafirta kafircin naka ma ba ta bukatan wani gefe ba sarihan la talwihan ba ishara ba maza yi ba nuni bane a fili kawai kai kafiri ne kai mushriki ne kawai kafiri ne shi sai ya fara yace li kaunihi nasa wa nafsahu ilahan don kan kanka kamar kai matan kurala ne mai shar'antawa wa asa amru Allah wa khalafahu ka samu alada a yanzu maganar samu ala nabi ne tambaya haka aka yi ne a tambayar to ni kaddar ma wanda ya mu alada nabi kafiri ne sarihan kafiri ne wanda ya saba ma Allah kawai a haka ka bari wa asa amran lahi kace kai ya saba umarnin Allah to wanda ya sa umarnin Allah kafiri ne mutlakan haka kafiri ne sai ya ce fa huwa ya abudu ghayra Allah ta'ala ala al-haqiqati amma ba ma majazan ba fa kai tsakanin mai bin son zuciya game da lamarin sheki da wanda yake bautan gunki ko wani abu kamar haka fa duk daya ne ya ce fa huwa ya abudu ghayra Allah ala al-haqiqati la majazan kenan fa sai ce laisa min Allah fi shay'in a gurin Allah baya cikin komai wa in kana la ko da ya furta kalmar shahada kafiri ne oh kuna cewa kuna kafirta mai cewa la ila ila to shautu jani duk wanda bi son zuciya wajen samu ma shehi ba ma Allah ba shehin ka sama ma ko ka furta kalmar shahada kai kafiri ne wa in kala la ila fi hadal hal a wannan halin ko ka furta kalmar shahada kai kafiri ne murtad kawai ka faɗa ne ka lalahu lisanul haq za a faɗa za ga maka lisanin a harcin gaskiya ko harcin Allah ka zabta kai kariya, da wannan kalmar shahadan naka bal anta mushrikun kai dai kawai mushriki ne kai ka kudi mushriki ne ba wanda zai sawa mashehi ciki da bai ya zama ba mushriki ba babu ina zaune ba wanda zai sawa shau ya zama musulmi babu mushriki ne ko ya furta kalmar shahara mushriki ne to yanzu yaushe ka taba ji Allah suka ce duk wanda bai son zuciya mushriki ne ko ya furta kalmar shahara banza ne Allah waya taba gaya waya taba faɗa yace fa iza me wa min hadha al-kabil kharaja qawlu sallama mata ta kubati sama ilahun yubar min dunillahi azam min hawa muttaba wannan hadisi akwai magana akan ta fa iza arafa al-muridu hadha fala yaghdabu ala shahid in ka san haka to kar ka yarda kana fushi akan shahid wala ya tagayyaru kar ka musanya wa shehi idza lam yuwafiq hawahu fi garadihi idan son zuciyanka da muradika ba su zo daidai ba kar yi wa shehu fushi karka juya masa baya don za ka kafirta za ka zama mushriki ko kana furta kalmar shahara ba ta amfani me yasa fa inna fa inna shaykha don shi shehi a'rafu bi masalihi a'rafu bil masalihi wa adara bi wujuhil madari ya fi ka sanin maslaha ya fi ka sanin abu da zai cutar da kai wa tilmizu jahilun bi zalika shi ko muriri a lokacin almajiri jahil ne bai san komai ba saboda kasar? Ya bi shehu kawai wa idza talaba minhu garadan min ayi fannin kana idan ya nemi wani muradi a shehu ta kowane fanni yake abiya masa bukatansa walam yusa'idhu shaykhu alaihi idan shehu bai taimaka masa akan wannan muradin tasa ba fali ya alam to ya sani anna shaykha manahu minhu shay ya hana masa wannan muradin ne li adli maslahati don maslahan kanka kai wa dak'i mafsadati don yan tare maka barna ne ya hana maka fa idza wala nafsahu tagayyura ala shaykhi fi misli hadha idan wai kawai ne abun da tunda bukata bai biya ba a tunda an ga kuskuren shehu tunda kaza kaza in ka bi wani son zuciya kan wata farkin da ba wannan ba turi da za a kore shi amma kore shi an hadratillahi ta'ala a harar Allah an kore shi shi da Allah bai bai hannun riga sannan shehu fa wankata ani shehi shi da shehi hannun riga sun rabu da shehi fa idza gariba muridu ala shehi idan muridi yayi wa shehunsa fushi ba da tagayyurihi in kata in kita an kulliyan bayan in kita kuma idan ya fushi an rabu rabuwa ta mai gaba daya la rujuwa lahu aslan kwata kwata kuma ba komawa ce kuma wannan ba ta jididi kenan na biyu wa amma al-i'tiradu bil kalbi aw bil lisani fa innahu sayfun sarima ka juya shahu ta zuciya ko a harce ka fada abin da ya samu ma shahu ko a ka? wannan takobi ne mai saurin yanke mutum yaktaul habl yana yanke wannan igiyar da yake tsakaninka ka bai na shehu muridi da yake tsakanin ka da shehu da zaran ka furta wani abu da ya samu mana shehu kai ya korare ne a tarika fala ya'taridu shay'an min umuri shaykhi kar komai daga lamarin shehu kar ka juya mata baya ba kai sabu ka sawa shehu me yasa ina da aya fa ina da hadisi mana ce fa in lam yuwafiq ma inda min zahiril ilmi wa batinihi ko da ma abu da kake da shi din na ilimi din a zahiri ko a batini ya saba ma shehi ba ka wannan huriyar fa in min tuwafiq ma indahu min zahiril ilmi abun da kaga daga shehu ga aya a gabanka ko da wannan aya ba ta daidai da wannan din ba zahirin au batinin ko batini maka da ilimin da kaga ya saba wannan ba ka wannan huriyar to an ce maka babu kana maganan ai cewa yayi eh, idza samitum anni shay'an duk da mani naje wannan ne don mai kira kawai wannan kawai naje don mai kira don shine babban makami a gurin kowane malami idza samitum anni shay'an fazinuhu wannan babban makami na wajen kowane malami dan tariqat tijaniya idan naje shi kawai bari mai kira ya kira Ya fali ya alam Annan, hunaka ka'ik bai ka kana kara da aya hannunka kana ga akwai hadisi a hannunka akwai wani ilimi boyayye baina shehi wa rabbihi tsakanin shehu da Allah ba da aya ba kai kana ka rike aya ne a kai baka san ba ma aya ba mai maganan Allah kenan tsakanin shehu da mai magana ko wani kiku ilimi, kai baka sani ba la yadri at-tilmiz al mai kato bai ya sani sai shehu da Allah kawai wa shehu yajri ala min wali tilka dakaiki allati bainahu bayna rabi. shi shehu kar ka ce ka gwada shi da Ƙur'ani ko hadisi ina shi fa yana gudana ne jiri rike nan gurin fa shehu jiri shehi yana gudana ne alamin wali tilka aiki. wancan boyayyar ilmi da yake tsakaninsa da Allah anan yake gudana Wa idza khalafa surata zahiri shar'i kana ga zahiri ko da ya saba ma aya ko hadisi a'a fal ya'lam annahu fi batinil amri yajri ala min wali shar'i min haisu la yadrihi al-khalqu yana kan gaskiya ne wanda halittu ba su sani ba halittu ne ba su sani ba amma yana kan gaskiya ne okay to wai yana magana fazinuhu bi mizani shar'i me mizani shar'i alkitabu was sunna to shi shau yana yana minwa yana kana minwan da yake yajiri bai na Lai? A anan yake yake halittu ba su da masaniya kan wannan ilmin da kyau yake kai wani mizani shari'a yake ko da ya hala ya samu wannan mizani shari'a kyau yana kan gaskiya ne baka saka ba shau ba sai dai ka samu aya to aya mun ga a zahiri ana kuskure Allah mun ga a zahiri ana kuskure annabi daga tsakanin malamanku malamanku sun kuskure Allah akwai bidiyo sun kuskure annabi akwai littafi amma ba su taba kuskure shautu jani ba ba su isa ba wallahi ba su isa ba duk garan bawul za a yi aiwa maganan shehu amma wallahi ba ya maganan Allah ko ko hadisi ba ba isa ba kadan daga ciki kenan wannan din <clears throat> na gaya muku ya kai talatin da doriya wallahi amma nan farfajiyar ma kadai ta wadatar da da da wakilci sunan topic din nan ma kadai ya wadatar amma da farko na faɗi shafuka da sauransu da abin da ke ciki kusan talatin da doriya na faɗa na bar ma mai kira sadaka na baka ka je shafin da ke da dalili akan haka a cikin kawai to guda ɗaya kenan yanzu na zakulo a cikin wannan guda ɗaya ne za ka yi su kuwa? abu kaza da kaza ne kaza da kaza da kaza a kai sai za ka ce eh dan tarekan tijjaniya yana da hurumi yana da hurumi ya saba ma shau tijjani yana da hurmi ya ajiye maganan shau tijjani ka buga mu tattauna akan wannan ni na ce tambaya na shin dan tarika yana da hurumin ajiye maganan shehu da nufin wai ta ci karo da aya ko hadisi wannan akwai wannan shine kawai tafi din na da ambaci wani abu kaɗan yanzu lamman kira zan kira layan kira zan bude kawai a wani sabo na ga sani cikin karatu ne zai zo insha Allah ta'ala sai a daina zagi zagi ai ba komai bane ba zagi yanzu ni ma na fara zani ba magana zagi a Sheikh Sani Rabiu Alkanawi Assalamu alaikum wani alkanawi. Ina zuwa mana, ina zuwa bari, ina zuwa. Alangkah kau kau kumama. To, ‘yan uwa yanzu za mu layin kira insha ta'ala ga wanda zai kira. you The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. The Bluetooth device is connected successfully. The Bluetooth device is ready to pair. ka kara kira mai 218 kana iya kara kira yanzu laya bude ne 07048484538 wani yau sa a comment wani ya sa mana a 38 20. Ami ya rabe, Mala Alkanawi. Mala Alkanawi. Assalamu alaikum, last caller. Hello, last caller. Ina zuwa bari miki da yara labarin hada da Bluetooth din. Ina zuwa. The Bluetooth device is connected successfully. To last caller muna jin ka yanzu. Hello? ya Malam ya kokari malam. ya malam, zan da malam. Wallahi alhamdulillah sai godiya ya kwana biyu. Lafiya kalmala malam. Uh, tun da su da na so wannan karatun na kai mana sha sha FM saboda sun kasa kare uh, jawahir ma'ani din tun da har ja harka na talatin da wani abu. Da wannan ka fara jefa mana ɗaya ɗaya irin wannan sha FM mana da zai da zai yi sosai gaskiya. Eh to, ka san kowane katon kai shafin ba adalci ba don ni ma zan na son gina shafin nawa ne. No, haka haka haka haka haka haka haka. in za su yi ai ko a ina an kana hujja za ka yi Kuma wala mala suna ji. Ato, kaga yanzu haka ba shafi ɗaya na ajiye ba don gudun karatu ba su nema shafi uku na zawa nan karatun yanzu haka. Na eh na ji da na gani haka ne tabbas shafi uku ne. Tabbas. Mala Allah saka da alheri Allah saka da alheri ai ba su kira bai malam. Eh gashi nan dai. Wallahi ba za su iya ba malam. Aka yi shafin masu ka zo da ka zo ka jefa wancan masu ka tafi babu wanda ya kira ba su kira sai da mutum kira muna gaskiya da ƴan wayan malam Allah sa ka da alheri. Amin la Masha Allah. العلم زينة الفتى العلم زينة الفتى العلم زينة الفتى السلام Assalamu alaikum ka network naka. Assalamu alaikum. Kai ka kara kira. Mai wannan nomba Niger ne ko ina ne na ga ka kira sau biyu ma ba ma jin network naka na gaba kyau ne? Bari ne in kira ka tukunna. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Mala Ahmed, da duniya na kilewa. Lafiya. Lafiya galau ya yau ya gogari. Alhamdulillah sai godiya na ga ka kira sau biyu ma. Ya wallahi tallahi ngan dora subhanallah. To ya ayyuka? Aiki alhamdulillah. Abdullahi da masak ne yake kira daga Libya. Okay to kana so ka ci ne? Ah malam ne alin sunna ne wallahi <laughs> kawai dai in ce Allah taimaka Allah rufa siri amin na gode sosai jazakallahu khairan eh wanda ko kawai Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Malam barka da wani. Barka godiya alhamdulillah. Masha Allah, muna fata alkhairi Allah kuma ya saka da alkhairi Allah ƙara ikhlasi. Amin ya rabbal alamin. Allah ya sa da mu

العلم زينة الفتى العلم زينة الفتى السلام عليكم wa alaikum salam akara makan dawo na gaisuwa barka da yan tashi lafiya lafiya kala alhamdulillah ma da la'umar mahmud ne daga maiduguri da masu masakar gani Ina Ya yau ya ya aiki ya karatu ya yi tihari. Ala alhamdulillah sai godiya. Umar. Masha Masha Allah karatu ya shiga. To Allah bukatan kenan. Eh, zan yi amfani da wannan daman in yi wani tambaya wa yan uwan namu. Eh bismillah. Bismillah. An bijiya kai. Wato shin me suka dauki muhimmanci ilimi ne duk lokacin da an zo na tattaunawa da su in sun gai ga wata gaba first day littafin baya kusa ina kayan tafiya hakan nan ya fi so goma kwanan nan kuke tafara kuma in ana tattaunawa misali idan sun dauki topic suna karatu in an yi mudahala an shigo sai su ce suna da aiki suna da lazimi suna da lazimi suna da abin da suke yi wai wai sai kawai su kai su wannan akwai adalci a cikin wannan abin da suke yi wannan ko ba da gaske suke yi ba ne koya magana mai kyau wala ka sama kalla tun yana bara mamaki kuma irin canja maganganun da suke yi idan an yi wani irin misali mukabara tsakanin malamin suna da malamin su sai su samu su sa malamin suna ya fada su sa malamin in ya hafi shafin nasu ne malamin su su masu fada in su je karye sai su yanke magana daga daga malamin su cikin an yanke shi kana bidiyo din ya kare kuma sai mutu sai su kare sai su tunani an kure wannan malamin namu yawanci suna haka wannan don aikin mara gaskiya wallahi wannan tarifin kalima ne wallahi duk abubuwan da suke da shi ne ya sa nake to dai alhamdulillah ana ganewa duk da haka ana ganewa yanzu ka ruba shi ga program da aka yi kasar jiya ita aka yi ta man ce littafin da yana halitta su ya sanar dai idan ka lura duk abubuwan da ake yi a kwanan nan haka suke ta yi Allah ya taimaka haka suke amma alhamdulillah masu gane suna garewa ko hmm, barka nan ana kara ma lafiya ana ba lafiya Ana yi kan iyaye amin amin ya rabbal Asha. masha Allah khair amin za su kira ne dan waya fa za a kira ko yana za ka yi mudahala sai ka je in ka ce in ya ce littafi kaza ce ka ɗauko abu nuna duniya wurin sai ce littafin baya kusa littafin baya kusa ta yi dama kana kan hanya ne ka kira kana wani majalisa ne ka kira aka faɗa littafin baya kusa idan littafin baya kusa abun da ke cikin littafin kana da masaniya kai kana da masaniya kai idan ka da masani aka yin kana kusa da gida ka maso zuwa gida ko kai alkawari cikin minti kada za ka je ka ɗauko ko za ka tura wa duniya su kalla gurin gashi nan duk wannan shine babin ilimi sai ka ce da zu da ka kira kana ina wuri kaza ne ko da ya kira ina wuri kaza ne amma yanzu na dawo gida kuma ga na samu littafin ga gurin sai ka nuna a duniya gurin kanka karya ta kanka da kanka duk wannan ba kwaye ko an rabo da ko bara ko duk wajen ba ku tura a duniya eh sai kuransi akwai amma za ku ce za ku nuna duniya kuma ba mu ga ku nuna duniya ba Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Ashe Ahmad. Wa alaikum salam Sheikh Muhammad Tahir. حياكم الله يا شيخ ina gaisuwa malam ya kwana biyu alhamdulillah to alhamdulillah malam sako sako ya isa تو الحمد لله bukatan kenan مالا sako wato wannan wannan abu da kuka tattauna kai malam eh wannan ba wai a tijjaniya ba duk wata ɗariƙa duk wata ɗariƙa inda ya ɗariƙa ce to akwai wannan ka'idan a ciki Eh. eh malam kawai shi shi shi shehun nasu ko wali nasu da suke bi kawai shi baya kuskure kawai wala wannan wannan wani sai ba sa fara da baki amma aikace haka ne kuma a littafin ma haka ne a littafin asufiya fi mizanil kitabi was sunna na Muhammad Jamil Zaino eh. ya nakalto maganan Imamul Ghazali cikin ihya'u ulumuddin eh. a mujalladin shi na hudu sai da ya gama kawo wasu khurafat da labaran ƙarya dangane da ma'alumman ɗariƙa eh. irin abubuwan da hankali lafiyayye al'aqlu salim ba zai karɓa ba eh. to a ƙarshe sai yake cewa kullu man ankara hadha fa huwa kafirun ya Allah to daga ƙarshe a da ya bo iqiddu na balal eh. to sai goge wannan maganar ya sarraha cewa kuskure ya yi a wannan wannan wannan aƙida ne da suna da shi ba wanda ya isa ya zo ya karyata a wallahi ban gane ba har Suna sun malamin sunan a matsayin mai shar'antawa hmm. mai shar'antawa in ya faɗa kuma baya kuskure shi ma layan diku anil hawa a wajen su. A kwarai haka suke. Haka za a rubuce ma? Eh, layan diku anil hawa. A rubuce? A rubuce malam ba ai an karanto ba su isa su karyata ba ai. Wallahi a rubuce ma akwai a littafin a ifin ma'arif layan diku anil hawa dan nan. Ai ai ba su isa su karyata ba duk wanda yake da ja duk wani aifaffe a gidan in ya isa ya fito ya musa. Eh, eh, duk wani aifaffe, wallahi in ya isa ya fito ai mun muna gode Allah da ya azurta mu da kai malam alhamdulillah duk aifaffe ya fito ya ce babu tun da gashi nan an faɗa akwai in ya fito ya ce babu to za a dinga ɗora mari yatsan shi a kai Eh, ai abin da ya sa wannan alumi lalumi wani umara suna cewa wai to shi annabi ne shi ba mutum ne, baya kuskure ne duk akwai suna na nace to su kira ga ina zaune yanzu eh, wallahi ba za su iya ba sai dai su koma can zawiya su buya sai su ce sun ce a zo an kasa zuwa eh, amma a mizanin shari'a a mizanin shari'a hmm. gaba ɗaya abin da suke kai gaba ɗaya shirme ne kuwa kuma wannan asal ne da kamar yadda shi wannan matsiyacin wannan zindikin da aka kashe nan a uzula na shirar rajim ibnu arabi eh. a littafin shi alfusus <coughs> eh. sai da ya kawo maganganu marasa kyau da yawa to sai kuma ya yi magana akan cewa mutane ba za su gane ba dama in an ji za a ce su kafirai ne haka ko a jawahir mani akwai eh to alfusus wai mu koma asali ai su ne manya eh kwarai kuwa su ibnu arabi a littafin shi alfusus eh. duk ya kawo wannan maganan shi ma cewa ba sa kuskure duk wanda ya ce sun yi kuskure sun fita a addini Allah Allah Allah ya sa su gane Allah ya sa su shiryu matsalan suna batar da mabiyan sunni ta hanyar amfani da falsafanci da dan zalakar harshe a lauya zance a cire shi daga ma'anan shi Allah ya gaskiya ne Allah Allah ya shirye su baki daya Allah ya shirya mu duka amin ya rabbal alamin amin wallahi barakallahu ko kuma Allah ya sa a mizani amin akramu Allah jazakumullah masha Allah barakallahu masha Allah wa iyyakum assalamu alaikum Ana faɗa sau da yawa. Ko da jiya. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah ya shekh. Malam Rabiu. Na'am malam. Ina ina kwana ina gajiya an tashi lafiya ya iyali ya kokari. Alhamdulillah sai godiya Allah ya wajen ku. To alhamdulillah malam wallahi malam mun gode fa Allah ya saka da alkhairi. Amin ya rabbi. Wannan irin buldoza wannan irin karatu aka malam. Ai ai sai dai sai dai mu sai mu kira mu gaisuwa kawai sannan kuma da fatan alheri Amma wayannan mutanen ai ba wanda zai sai bullo ai. A to na ga suna surutu a kasa karin shasa, suna ta surutu a gefe. Sai ba mutum ba ne baya kuskure duk an ta faɗa na ce to an nuna mun wani ya haife ya buga ya ce yana kuskure ko yana wani makamanta hakan da gani eh ai wai baya kuskuren ai wai sun ce wai ai yana kuskure amma su dai yanzu ban ba su ga kuskuren ba wallahi baya mutumin da ya shekara arba'in yana karatu yana karanta eh, eh, littattafai su na ɗariƙa har yanzu bai ga kuskuren shi eh, mutumin ba wa ake suna shehu tijjani hmm. kuma ya ce wai akwai amma shi bai gani ba to ka ƙarya ce ba yi to shi nake bada sai mu ka guri ya kai sama da talatin na cewa baya kuskure ba a cin gyaran sa shi kuma ya kama guda ɗaya kawai na'am ne magana kawai ne zo wato tambaya ta a eh tambaya ta ita ce malam eh. wai meye wa'annan mutanen suka ɗauki ilimi ne na addinin musulunci ilimi na addinin musulunci su yanzu suna ganin duk abin da yake cikin alkur'ani da sunna da maganar maluma eh, na kwarai kenan maganar shehu tijani ta danne su kenan wallahi abin da yake faruwa maza na biyu da yawa daga cikin malaman su da yawa dauki kalmar da da yawa sun yi iya karafin su su samar da shehu tijani a cikin kurakurai amma su su kuskure da kowa wajen su ba komai bane ba amma shi dai shehu tijani ba wanda ya sace maka ga tuntubensa ko kuskurensa ko makamanci haka ba su isa ba na kasa mashi suka ga yanzu malam na'am <clears throat> malam shine sannan kuma wata tambaya ta biyu kenan yanzu shi da ya faɗa da bakin shi ko ba shi bane ce duk abin da aka ga saba a cikin abin da ya faɗa ko ya koyar aka ga ya saba alqur'ani ko sunna ai wannan maganar yau wai a bari ne ko kuma na'am wannan maganar da gangan rufe ta a gefe na yaje don wani mai kira daga cikin su sun makalkale ma wannan maganar da yawa malaman su ma gabata ma wannan maganar kusan akwai wanda ya wala tashi ma akan haka sun yi sharhi da yawa to yanda masu suka dauki maganar da yanda yan baya baya suke dauka ma daban ne na ɗaya kenan sannan kuma na biyu shehu tijjani ma hmm. ka ce ya ga ya fari wannan maganar ka tabbatar ma na hada ka da aiki don yanzu na fitar da dalilai guda shida ko bakwai akan wannan magana ba na shehu tijjani ba ne. Hmm. wallahi kuma ka tabbatar da shi ka tabbatar da cewa nashi ne zan sallama in ma ya zama nashi abin da kake bukata baya daga ciki topic na baya daga ciki kuma ko da na sallama akwai ilimin shari'a da kai baka isa ka ce ba ba ilimin shari'a bane ba kuma ka kore ma shehu akwai matsala ka tabbatar ma shehu kuma akwai matsala ai gashi na yanzu kuma mun ji a eh. cikin karatu malam ka karanto cewa ko da an ga cewa abun da shi shehu ya faɗa hmm. ya sabawa sunna da hmm. alkur'ani eh. abu dai na shehu kar abu na sunna kar abu na alkur'ani to yanzu wannan baya cikin baya ɗaya daga cikin babu ridda ah, me zai hana me zai hana ai fifita wani ne akan maganar Allah da annabi daidai yake da fifita mutumin akan Allah da annabi ne ka'ida ce wannan din kuma shar'antawa ne kuma bayan Allah da annabi mai wani mai shar'antawa ne shirka ne fita daga addini ne fitar to mala yanzu idan muka samu wani malami a cikin su yan tijaniyan ya tsaya ci gaba a yanzu yana yana halatta a yi sallah a bayan shi. Ai na faɗa kin baya tare ku kala uku ne. Duk da tare kana ya san da wannan din. A rubuce haka shi ya ce eh ya yarda da wannan intikarin kila ma kira yake akan wannan din wallahi shi da kace ba musulmi bane ba ma ba ma abin shi sallah ba. Shi ma da kace ba musulmi bane. Magana mai sallah ka bari a gefe. Sannan kuma yanzu a cikin wannan abin da ka karanto malam. Hmm. su wane ne asalin makiyin Allah makiyin manzon Allah wannan dai karatun da kai dan tun da ake tun daga na ji karatun daga saman shi kasa, ban ji da ayoyin da ya kawo sai murda su ya mai da su cikin aljihun shi ya faɗa abin da ya ga dama to yanzu baya cikin masu canzawa Allah uh, uh, abin da ya faɗa a wannan wannan zahiri ne wannan ai zahiri akwai gurare da yawa ba shi nake ga maka shafi ya zama ya zama mai shar'antawa ba shine umul habayis mana hmm. kai da ka kasa aka wallafa da tafi maganganun ka aka tattara ba wanda ya taba yin inkari kuma ba wanda ya sai inkari ga shi na yanda yake rubuta tafi, kowa yana siya a kasuwa ta ina daga kubuta kai ne ka kawo duniya wannan wannan canjin addinin kai ka kawo duniya wata shari'antawa, shari'a daban wanda ba na musuluncin ba shine umul habayis ko shakka babu kenan su ne suka zo da sabon addini a wannan ya zahiri ne wallahi wannan da zahir ne ko shaka babu to malam Allah ya saka da alkhairi mu kuma Allah ya kare mu da sharrin su sannan wa'anda suke ciki kuma Allah Allah ubangiji ya fito da su amin rabi amin ya rabbal alamin gode malam Allah ya saka da alkhairi amin baraka assalamu alaikum haka yake su suka kawo musamman shi shugaban nasu na tafiya shi ya kawo wannan barnar gaba ɗaya shi ya assasa shi ya shari'anta shi ya zama suka bi kuma wannan shari'a ba musulunci ba ne wallahi ba musulunci ba ne kuma shi ya kawo can sai ya je karasa da Allah akan wannan ya tafi a ya tuba ya tafi can ya je karasa da Allah amma wannan din kuskure ne kuma kafirci ne layi a bude ne fa har ila yau layi a bude har ila yau 07048453820 topic namu shine shin dan tarikan tijaniya yana da hurumin ajiye maganan shehu ya dauki aya ko ya dauki hadisi wannan shine topic din shin dan tarikan tijaniya yana da daman ya ajiye maganan shehu tijani wai don ya sawa ma aya ko hadisi ya dauki aya da hadisi yana da wannan hurumin wannan shine topic din in kuma babu sanyi fatiya dama yana karatu tuka da yawa Sanyi fatiya je yin karatuna shin dan tare yana da hurumin saba ko ajiye maganan shautu tijjani ya dauki aya ko hadisi To, ta yiwu ba masu kiran kenan. Ta yiwu ba masu kiran. Allah dai. ya Assalamu alaikum wa rahama. Bala salam, akara lau. Na'am, ka kara zuwa. Umar dai na sake dawa, mutane na ba shi shigowa za su yi da gara ma da ahli suna su yi ta tsofa albarkacin da ke. Ba damuwa insha Allah, ba damuwa wala. Eh, kamar haka da da haka da ke da zai wa yaron to gani nan dai ban ce ba za su kira ba ta yau su kira amma abu da ne kake ganin sa addini ne kuma kana da hujja ba na ganin ka ki kira ka zama mai neman gaskiya ne Assalamu alaikum.

Assalamu alaikum. Kace me? Eh, zan yi amfani da wannan damar magana shi ma. Eh. A kai yau dan uwa ina zuwa da shi gurin karatu a su biyar na mai digiri. Eh. zuwa da shi wato lokacin da ko da kai karatu a kan karatun fatin nan ni gaba da na fahimci abin na zo bisa kasuwa amma na zo na magana da shi yake duk Najeriya ba wanda ya yi sai za a gaba sa sai Allah ya taimake mu malam Musa ya shigo ya yi yace zai zauna shi ya nemi nan ke biyu ko uku ya zauna ba sai na zo na ce mishi wato malam zafa an nemi malam fa zauna shi ya ki sai yace wai ai ba a jin Hausa ne ya shi lalle dole ne sai da shi nan ya fi kowa da yau wai ba jin hausa a to wai shi wai ba jin hausa wai wai shi ta jin wai ba jin hausa ko shi akan an zauna wai za a yi kwa ba Nake Allah ya gara da kai, Allah ya gara da kai, muka mun tafi, wara da daga nan da gurabi. Kuma ya san ni yana jina yanzu in ba sara yana kan yana jina. Na yana jina, kuma in ta kama zan kira ran shi ma. sunan shi ma zan kira amma ba zan kira shi a haka ba yanzu ikon Allah yana jira a haka kuma ya sani ko ya sa ya yi maza ah, to ga tunan dai wallahi haka muke da yake ga shi ga ka to ai kan yarabci shi ta wanke na Kaduna da Hausa yake ji sosai ba to ai shi na Kaduna eh? shi na Kaduna ba jin Hausa sosai to ai ni ya wakilta ne ya da Kanuri mana ba ni dan Kanuri ne ba haka ne hmm. wato malam Allah ya saka muku da alkhairi in ba dan an yi wannan karatu akan salatu fatiha ni ba zan gane ba dan abin da ya saka na gida da kuyin da yayi da ce ba da yayi wallahi Ismail za a karatu salatu fatiha nan a mai duburi a tashin lafiya ba ban yi tunani haka ba ko kada amma Allah ya isa har yau yace ce da matan ce jale wani mutum wallahi na'am alhamdulillah alhamdulillah Allah mai a tanka muku abin an tantar da shi a mai tabarno kamar kamar wata wata ibara ce mai zaman kanta ko kowa da yana da shi yana da kaza kaza an yi amfani da shi yawa shi can ko tanka ba zai ba network ba mu wahala network ne yake ba mu wahala network ne yake ba mu wahala ah, alamar tabala zai barka ra Allah kara Allah biya na hawa yalla wai العلم زينة الفتى Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam Malam barka da kokari. Barka da dan da wa muke magana. Kana magana da Rabi'u Muhammad. To Malam Rabi'u ya wajen ku ya Mala Allah ya ƙara lafiya da basira da yawancin kwana ya kuma yawaita mana iri. Amin ya rabi ya amin ya rabi mala rabi. saka muku da alkhairi da kai da duk abokan gwagwarmaya na gida da na waje. Amin ya lalamin Ni kawai tambayar da nake so in yi wai yaushe ne za a yi wannan shiri na ci gaban wannan shiri na kuɗi eh, me yake da suna Jawahirul eh, Ma'ani a Mizanin Shari'i. Eh ranar Lahadi da ta gabata mun yi. Eh, na riske shi amma a ƙarshe. Ok, ranar Ladi mun yi to sauran kuma sai lokacin da muka samu fursa in shirya tare za mu kara sanarwa mai. Wannan Ladin mai zuwa kenan ba za a yi ba. A ban da tabbas ba sani ba ko zan yi ko ba zan yi ba gaskiya. To Allah ya datar da mu za mu ci gaba dai da bibiya har sai mun gani lokacin da za a yi. Allah ya sa mun ga sanarwa to. gaskiya ya daidai na gode na gode na gode na gode Allah ya saka da alkhairi assalamu alaikum wa alaikum salam mai tama Mala agar maka Allah na gajiya. Kala wallahi ya Kano. Alhamdulillah. Ya kwana biyu ayyuka. Wallahi mun gode Allah ta kan Allah. Barakallahu fiku. Mala na gaba kana kan program. Kwarai kuwa. Eh shi ne Jibra na farko in kira ka ma a ah, fatan alka'iri. Eh masha Allah. na biyu kuma an gano galau kana rabin sana ta wai za a bugo ne a kare? eh kila ko akwai wanda yana ganin shi kam yanzu ya kira wala wannan karatun ko abuce ko abuci kai shi ba mai fitowa ko abuci kai karatun da mai fitowa kare ikon Allah ko me yasa wal a to ai kai baka ba da kofa ne kana daddaure komai ta inda ba ta inda mutum shigo ai shine hujjan ka suna so su kadan tun da addini ya dole ka fitar hujjan ka sai karfi da yawa hujjan ka ce sai karfi da yawa eh hujjar ka ta yi karfi da yawa aka maka lawo in ka dan musu kusa ko za su shigo in suka dauka ta kusa ko kamar za su iya cewa wani ba kai sai su shigo sai ka daure su amma ka daga ka daure magana ta mu aka maka lawo ba mai shigo wallahi ba wanda ya ga shigo idan ka yi ka tashi da fatar alkhairi hujjar ta yi ƙarfi da aka rasa Allah kana kawo komai kana daddaurewa <laughs> mu ma Allah sun muna jin muna jin muna jin ka ta mu kuke ka bare dan bidiya Allah akbar to ai malam hujja kace ba wa shugaba wallahi sai dan kai karatu Allah baka ladan karatun da kai Allah saka da kai kuma mutanen da suka samu suka samu suka samu fahimta ta karkashin abin da kake karanta Allah ya tarawa cikin ladan gaba ɗayan mu amin ya rabbi wallahi amin ya rabbi alamin eh amma dai wai wai su shigo dai su shigo dan su ba da amsa akan wannan maganar da kake faɗa ba shi ba wallahi wallahi tallahi ko a gaban ɗaya ko ɗaya wace ne wallahi ba zai shigo ba saboda duk mai hankali da abin da aka ce alqur'ani aka ce hadisin annabi bai san ba zai taɓa kawo wani su wani wani abu da ba wani bai ce ko ne hujja bayan qur'ani da hadisi kuma kana cewa kana sake cewa ka ajiye kana sake cewa ka ajiye wasu abubuwa su faya dan mutum ya shigo akwai tarkuma da kaje musamman kuma bayan wannan Ah, to kaga ba wanda zai da wannan ma ba zai iya shi ba ne sun gabbare ko bai san me ka me ka boye a tarkon ba a ah, to Ere ke addu'a fa, ba ma mai shigowa, wallahi ne da gani shigo. Babu. Muna murna, alhamdulillahi mutane suna fahimta, muna tattaunawa da mutane suna gaya mana cewa ah, suna gamsuwa, daidai da kake tunani. wanda kake da su sakon da kake yi ina zuwa alhamdulillah Allah zai biya ka da mafificin lada wanda wanda ka sani ma magana ta Allah kenan amma dai wani shigo ya ce zai wani kare babu wannan wannan wannan wane mutum da kake faɗa <laughs> da gaske ne wani mutum eh. wallahi wane mutum eh, kai aka roka eh. lawun aka roka lawun wallahi ko aka wala kai wannan karatun baya da kai a to ai abun da ba shi ba ba shi bane a koina to ai shi a'a ai ba shi da gare shi ba ne shi da gare ba kwarai kwa shi ne karshen to wallahi ko a can kai karatun baya sai dai hakuri kawai sai dai kai ina faga ga maka ina abin da kuke faɗa fa su kansu suna in su duk mai lafiyayyen hankali ba ina fahimta ba duk wannan hankali suke a lafiyayyen hankali wallahi sai ya fahimta Allah gaskiya ne to kaga sai mu mu ce alhamdulillah mu eh, mu gode Allah wannan kowa da kuke yi jihadi kuke yi iya jihadi saboda idan mutum da mutum ya tafi lahira da shirka a bai sani ba na ganin addini yake yi to wallahi tallahi gara ku bata masa rai da kuɗa gaskiya yanzu in Allah ya sa yana da rabo ya ji ya fahimta ya in zai bate ya bate yana sani hmm. amma dai abin da kuke yi sai da ku da su malam Rabiu Alkanawi eh dai Allah ya saka ku da alkhairi kuma dan mutum ya zage ku ko ya yi biyu ko ya ɗinku daɗe ne a gurin ku dama layin ku ɗauka ba layin neman kuɗi bane ba layin a yaba muku bane layi ne na ku a faɗa mutum gaskiya to duk wanda faɗa gaskiya kuma tana ɗaki ko ɗan ka zaka faɗawa bari kuma gaskiya kan aƙida wannan a wannan duk abin da kuke faɗa kan lafu wallahi tallahi mu a aikace muke garinsa sa a baya tun irin su 92 93 90 mutu wannan abubuwan ake yi ake yin a gaban mu mutum ce shi Allah ne shi kaza ne shi waye kaza kaza kaza um, fa illan takun tarahu in ba kasance ba za ka gan shi duk irin wannan abubuwan abu duk an yi a irin su 1990 duk mun san wannan abubuwan yanzu kana karantawa muna gani ne a physical ko kuma kuna faɗa a cikin littafi mu kuma mun dama mun gani a fili Eh, Allah ya saka da kai Allah ya saka da kai. Allah ya saka da kai Allah. Eh na gode Allah. Allah. wani irin abu ne kana bautan Allah da shi amma ba za ka iya karewa ba la ilaha illallah kana bautan Allah da shi amma ba za ka iya karewa ba in an ce ka yi rubutu kai zage kai ne sahun farko ka iya rubutu kai zage wanda kuma wannan za ta tambaye ka a lahira a kai ma baka iya ka kare addinin ka ba baka iya ka kare abu da ke cikin littafin ka ba fa ya subhanallah to shawara ta zuwa ga irin masu wannan din ku daina zagi zagi kam ba a koyansa yanzu na daga wani na sai da na zagin sauka ku daina zagi mala'iku suna kofa za a yi muku tambaya a lahira akwai nauyi ka ba wa Allah amsa amma in kana ga addini ne kake yi assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah na'am dawa wa muke magana malam ya assalamu alaikum wa alaikum assalam da wa muke magana Na magana da Muhammad Ahmad Musa daga Kano Tawon Muhammad Ahmad Musa daga Kano muna marhaba da shigowa kan muna jin ka bismillah. Barka da mala Allah ya saka da alkhairi ai wayannan ba za su kira ba. Ikon Allah. Ba za su kira ba. Aje ko. Sai dai sai su zagi a comment sai abubuwa amma dai ba za su kira ba dan kira ba za su kira ba. Sai nake fara sai zagi suke a comment nace to me amfani wannan zagin a comment. Eh, ai ne in dai sun in dai sun shiga mazaje sai su kirawo su yi magana ta ilimi amma zagi ai shi wannan ba shi da makaranta kowa ma zai iya wani yayi nasa sama sai ya ji ba taba jin kalarsa ba wallahi kwarai kuwa gaskiya ne gaskiya ne dan abu ne da ba shi da makaranta amma mutum ya shiga namiji kuma yana cika baki cika sa zai amfane shi to sai sai yi magana ta ilimi amma ya kuma yana ta zagi da sauransu ai wannan ba abu ne na ilimi abu ne da kowa in ya sa riga zai iya yi ko ta ba wallahi gaskiya ne sai dai Allah ya saka da alkhairi mana, Allah ya saka da alkhairi Allah ya jagora amin jazakumullahu khairan hmm. barakallahu fikum Allah ya kyauta Allah ya kyauta to ina ga sayin tattaranta shi tunda na samu awa biyu sayin tattaranta shi awa biyu saura uku sayin minti uku sayin tattaranta shi daga ƙarshe Allah nake roƙo subhanahu wa ta'ala ya saka mana cikin abin da muka faɗa gaba ɗaya muka karanta yin akwai kuskure a ciki Allah ya yashi mana kurakuran mu ya nuna mana daidai ya ba mu yakon bi ya kuma nuna mana kurakuran mu ya ba mu kun gyara matattun Allah ya musu Allah ya rahamce su marasa lafiya mu Allah ya ba su lafiya mu kuma Allah ya sai mana lafiya mu idan ta mutuwan ta zo Allah ya sa mu cika da imani subhanaka allahumma a nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh